a baya kiran da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ne a yi zaben sa ya ko taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar biyar, inda shugaban ke cewa tafiya ba za ta yi armashi ba muddin ko ba zaben sa aka yi ba ni shugaban kasa na muku alƙawari ba zan ci amana ba da kuma sani na ba za a ci amana ba in kyale shi saboda barna an riga an yi ta gyaran zai yi wahala to amma na yi imani Tun da kowa ya ji a jiki eh a je a zanna Abuja a ce ana shugaban kasa idan ba ka da jihohi da kuma yan majalisar jihohi sai ba samu gwamnoni tafiyar ba za ta yi armashi ba to sai dai kuma yadda ma ake kusan cima wa'adin farko na waɗanda ke rike da madafin mulki amma nazarta da kuma wasu 'yan siyasa na maganin guguwar sak bata kuwa haifar da ɗa mai ido ba domin a ce wasu guguwar ta iya bo karmami ne da harawa honorable abdulrazak gidado wani kusa ne a jam'iyyar udp wato united democratic party a taraba ya ce da kamar wuya sake batun sak musamman ma a matakin jihohi mun kaga zaɓen da ya wuce ya sa mutane ko mai ka miƙa musu ni dai tun da na saman sun yarda da shi za su karɓa su tafi amma yanzu kaga halin ɗin ya kauce babu halin saboda haka mutane yanzu suna da lokacin da za su zauna su dubi abu da fahimta tantance abin da ya kamata su yi su yi so kaga yanzu abin ya bambanta kenan saboda haka yanzu alama da ya nuna za a yi zaɓe tsaftatacce zaɓen da zai shigo saboda haka yanzu din za a biya abin da ya cancanta za a biya in ka cancanci a yi ka za a yi ka nan in kuma a wannan jam'iyyar kake kuma aka samu wani a wani jam'iyyar ya cancanta za a je a yi shi haka nan kuma sai koma wani jami'a sake wani akwai gwamnoni da ko ina an gani ba su yi ba jami'in su ma wayan su ma alama ma jami'in su ma ba za su iya tsayawa ba yanzu shi ne zaka ga a wayan su jami'oyin ana kace na ce batun congress ko wani abu shi ma da yake tsokace game da batun shugaban jami'ar SDP a jihar Adamawa Mr Ibrahim Bebeto ya ce 'yan Najeriya a wannan karo zabi za su yi a tsakanin sak sam ko kuma cancanta domin a cewa su ko Buhari ba zai ce sak ba wancan kan ko shi kansa ba zai faɗa domin abin da yasa ai wancan sak ya kawo abubuwa da yawa akwai wanda ya cancanta amma ba lalle ba ne a yi masa samba ko sak ba. To sai dai kuma tun kafin wa'adin soma kamfen tuni hawa su 'yan siyasa sun soma ta hanyar lika hotuna da kuma gangami batun da hukumar zaɓe INEC ta ce fa ba za ta lamunce ba. Barista Kasim na gedan. da ke zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya kuma bayyana abin da doka ta tanada. Shi electoral act namu din dokokin zaben namu wato tabbas ya faɗa ya yi hukunci akan cewa laifi ne kai haka. Ai alama ne wanda mutum bai kamata zabe shi ba. Mutumin kirki ya kamata ya zama bin doka ko kuma lokacin zaben da aka rubuta cikin timetable din. Kaga ya kamata su san da wani kuma sai ma sun yi primary a tsakanin a faci nasu tukuna kafin ma za su zama yan takara yanzu kawai kana ganin hoton mutane baka san ko su waye su ba kuma yawanci ma za a gani muna gane cewa mutanen <laughs> zuwa suke su manna hoton su a manya-manyan <laughs> mutanen jihar naku don su samu a zaɓe su amma wannan na gani ba abu ne mai kyau ba da inda an ce a maka doka ya hana gara kabiri. ba da sakasim ga nage dam kenan kwamishinan hukumar zabe a inec a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.